wabarakatuh al hakika yan uwa muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara kaddara saduwar mu a wannan masallaci mai albarka masjid Abubakar Sadiq radiyallahu anhu domin ci gaba da muhadara wacce mana ya fara kamar duk wanda duk ya halatta ya ji al hakika yau wata nima ce Allah ya mana babba a cikin wannan gari ba abin da zamu yi sai mu gode mu Allah subhanahu wata'ala ya sa amfani ba da abin da za mu je da wani malam ba tare da ɓata lokaci ba so lokaci ya ɗan ja zan gabatar da malam ya ci gaba da muhadara الشيخ بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da tara daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da takwas kamar yadda muka gabatar a ɗazu wannan wani muhadara ne na musamman da 'yan uwa musulmi na wannan gari na funtuwa suka shirya saboda ta ɗaya daga cikin 'yan uwanmu samun ƙaruwan aure da ya yi Allah madaukin sarki ya mashi albarka kuma ya albarkaci amarya ya hada sa cikin alkhairi to yan uwa sun bukace ni da mai magana akan zaburarwa akan abin da ya shafi aure sannan kuma da safe a yi ma yan uwa iyayen al'umma kamar yadda ake masu take wato mata a masu wa'azi akan abin da ya shafi haƙoƙin mata ko kuma 'yancin mata a cikin addinin musulunci to Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to jama'a dangane da abin da ya shafi zabararwa da ko kwadaitarwa ko kuma bayyana falalan da aure yake kunshe da shi to mun ɗauko bayanai a ɗazu to sai lokaci ya kore aka nemi cewa lallai dai maganan auren nan dai a zo a ci gaba da shi to za a tsakura amma in lokaci ya ba mu iznin Allah za mu bayani akan alamatu hubbullahi ta'ala lil abdi alaman da ke nuna cewa Allah madaukin sarki yana son wani domin ka iya fahimtar shin kai din nan da gaske Allah yana son ka in kuma Allah baya son ka sai kai marmaza ka nisanci ɗabi'u da halayya da ayyukan da ya sa Allah maraukin sarki baya son ka in kuma Allah yana son ka sakamakon ayyukan da ka ga Allah ya ce muke kana aikata da kuma ɗabi'u da halayenka to sai kai kokari ka ninninka waɗannan ayyuka ka kyautata waɗannan ɗabi'u da waɗannan halayya domin Allah maɗaukin sarki ya toge da kaunanka da shiryar da kai da datar da kai da yi maka gamdakatar har zuwa cikawanka Allah maɗaukin sarki ya samu dace to dangane da abin da ya shafi fada'ilul zawaji wa gayati falalan aure jama'a da kuma menene gayar da ta sa ma tukuna ake ta ce ma al'umman annabi da su yi aure su yi aure su yi aure ake ƙoƙarin ilmantar da su da tuna musu zantuttukan da Allah madaukin sarki ya zantar a cikin littafin shi madaukaki da kuma sunnar manzon Allah sunna mai tsarki dangane da abin da ya shafi wannan al'amari na aure al'amari mai matukan mahimmanci a rayuwar al'umma musulmi gaba ɗaya. to kamar yadda muka sani cewa azzawaju sunnatun min sunan alfitara jama'a aure sunna ce daga cikin sunna ta fitara in aka ce sunna ta fitara shine wani irin tsari ne na musamman da Allah madaukin sarki haka ya gina dan adam in ka ce dan adam ya saba daga wannan tsarin da Allah madaukin sarki ya gine shi a kai, to kaman kana cewa ɗan adam ya fasa zama ɗan adam ya koma wata halitta ta daban ko mun gane wannan aure sunnatun min sunanil fitra haka Allah maɗaukin sarki ya kaki ɗan adam a kanta ina fatan mun gane wannan da kyau to kenan ya zama lalle mu yi aure kuma ina son mu fahimci wani al'amari kwaya ɗaya tallin tal jama'a duk abin da ka gani a duniyan nan Allah maɗokin sarki aure ya yi su kalli idanka aure ne kunnuwanka aure ne labbanka aure ne in kana da sama akwai me in akwai kudu akwai akwai sanyi akwai akwai damina akwai akwai wuta akwai duk abin da kake nema Allah madaukin sarki azwajan ya halice shi mun gano wannan da kyau ko hatta wutar lantarki akwai negative akwai positive akwai mai arziki akwai matalauci akwai dan wuta akwai dan aljanna mun gano wannan da kyau ko to wannan sunna ce ta fitara da haka Allah maɗaukin sarki ya fattara ‘yan adam a kanta in ka ce kai ba za ka yi aure ba to kai tsaye so kake ka ce kana son ka canza tsarin halittar da Allah maɗaukin sarki ya yi sannan kuma wa daruratun min darurati alhaya aure darura ne ma'ana ba lalura da bahaushe yake faɗi na matsala ba ma'ana buƙatu ne wanda babu makawa a cikin rayuwa ko mun gano wannan da kyau ko aure abu ne wanda in dai kana raye to lalle ko kana buƙatar shi shi yasa ibn mas'ud ne yake cewa da yana da haƙiƙa yana da tabbacin cewa a rayuwar shi ba zai wuce kwana goma ba ya mutu kuma yana da sararin yin aure ce wallahi zai auren nan saboda tsoron kan fitina ta cin mashi ko mun gane wannan da kyau ko saboda muhimmancin aure a kusa ko a nesa fitina zai iya samun ka in ka zauna ba kai auren nan ba shi yasa annabi ya ce fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj idan ka zai iya ja ka zuwa ga abin da yake haramun ne ya hallaka ka gaba daya farjinka zai iya kai ka zuwa ga abin da zai iya hallakar da kai jama'a ga wani garabasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda ya lamince man abubuwa guda biyu ni kuma zan lamince mashi shiga aljanna jama'a abu ne mai sauki kamar yadda annabi ne ce, duk wanda duk bayan sallah ya karanta ayatul kursi to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa in kana karantawa da azahar da la'asar da magariba da isha'i duk in ka kare sallah bayan ka gama zikirori da duk abubuwan da manzon Allah ya karantar kuma aka same ka kana karanta ayatul kursi jama'a ina gaya maka ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa in kuma kana da musu to ka mutu ga gani jama'a mun gane wannan ka gani ba za ka shiga ba annabi ya ce duk wanda yake yin nafila raka'a goma sha biyu yini da dare kullum Allah madaukin sarki sai ya kankara mai wani dini a aljanna na musamman kuma gani tumu al'umman annabi jama'a Allah madaukin sarki ya halicce mu ya fattara halittar mu ne saboda mu mutu bai sama aljanna muddin muka bi shi kisa ya ce ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wallahi Allah ba zai mana azaba wa muddin mun gode ma ni'imai shi kuma muddin mun yi imani Allah zai sama aljanna to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda ya lamunce mai abubuwan nan guda biyu shi kuma ya lamunce mai shiga aljanna abu na farko annabi yace wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin gemun shi biyu shi yasa malamai suke cewa a musulunci gemu yana fara daga nan haka malam bahaushe ne fassara ya ce nan saje nan gemu nan hana karya nan gashin baki gemu haka duka ina fatan mun gane wannan da kyau to a musulunci an tsara yadda gemun nan zai kasance ko mun fahimci wannan da kyau ko tun daga nan abin da ya zagaya ya komo nan jama'a taba shi a musulunci haramun ne amma wannan saje shi kuma a musulunci sunnan shine ka daddatse shi kakka aske shi kwalkwal in ka sake ka aske shi kwalkwal a malikiyance za a maka bulala goma na tahaziri domin a malikiya jama'a ba ma a san aske gemu ba saboda aske gemu haramun ne a cikin addinin musulunci har ma wani malami yake cewa zunubin aske gemu har ya fi zunubin zina yawa saboda mutumin da yake zina san da yake zinan ne kawai ke rubuta mai zunubi yana gama zinan an daina rubuta zunubin kun gane ni ko na san ba mutumin da zai shekara guda ko ya kwana goma yana zina bai yana ba kun gane a ce ta zine ta zine ta zine kwana goma a jere yayi da yawa ne awa da yana yi yayi da yawan gaske amma mutumin da ya je aske gemun shi jama'a mala'iku za su sa alƙalami a fayar shi na rubutun zunubi sun fara rubuta mai laifi kenan har sai san da gemun nan ya zo in gemun ya tsuro ya zama yadda yake sai su ɗauki alkalami yana komawa ya aske sai su gaba da rubutun zunubi kaga adadin zunubin da ake rubuta mai har ya so ya karama na mai zina yasa aske gemu haramun ya a cikin addinin musulunci jama'a kowa ji tsoron Allah ya bar gemun shi annabi ya ce wanda ya lamunce ma abin da ke tsakanin gemun shi biyu dalilin da yasa na kawo maganan gemu kenan gemun sama da gemun kasa baki kenan ku? Kalamun shi ma ba za ka sa mu bakinka haram ba ba za ka yi ƙarya ko ka faɗi maganar da za ta warware zumunta ko ta lalata zumunci tsakanin al'umma ba kuma kalamin lamunce ma annabi abin da ke tsakanin cinyoyin ka biyu farji kenan al'auran ka ba zina annabi ya ce shi kuma ya lamunce maka shiga aljanna ashe aure wani sababiya ne da ke sabbaba ma ɗan adam shiga aljanna yasa annabi ya ce man tazawwaja faqad malaka nisfa dinihi jama'a duk wanda ya aure hakika Allah madaukin sarki ya bashi bonus na rabin addinin shi falyattaqillaha fi shatar baki sai dai ji tsoron Allah madaukin sarki a sauran ragowan da ya saura ko mun gane wannan da ke ko shi yasa ya zama wajibi mu kula ashe aure in muka kula da shi yadda ya kamata shi kanshi sababi ne da zai iya kai mu gidan aljanna ba mu da matsala ni ko na san a duniyan nan ba abin da yake da tarin farin jini da tarin masoya irin aljanna musulmi da kafiri kowa na san aljanna kuma ko wanda bai san aljanna ne ya daga hannu mu gani shi to ashe in ka kiyaye farjinka ka kiyaye bakinka baka da matsala zaka shiga aljanna haka wata rana annabi ya tara sahabbai ya ce dukkan kowa da kowa zai shiga aljanna sai fa wanda ya ki sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulallah ya manzan Allah waye zai ki shiga aljanna annabi ya ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba wanda duk man biyayya man da'a to wannan ba makawa zai shiga aljanna amma wanda ya ɗara ya haye kujeran naki yake yaman da'a to wannan shi yake to da wannan sai aka samu wasu bayan Allah su suka kai ziyara sa san matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bukatan su shine su yi binciken waya annabi yake gudanar da mu'amalan addini a cikin gida sun da ya ɗauki rahoton duk abin da annabi yake gabatarwa a waje tun daga masallaci har fagen fama har duk inda yake kaiwa da komowa sun gani to amma ayyukan ibadan da annabi yake a cikin gida ne ba su sani ba da suka je sai suka yi bincike sai mata annabi suka ce to wata rana dai annabi yana yin azumi wata rana kuma annabi yana aji azumi kamar yadda Aisha ta ce wata rana in ya shigo yakan tambaye mu shin akwai wani abun da zan sa bakin salati in suka ce akwai sai manzon Allah ya ce in suka ce babu sai ya ce fa inni irin sa'imun shin da haka ne na dau azumi ma zan ci gaba daga nan da nan ne malamai suka ce azumin nafila za ka iya ka tsire shi rana tsaka azumin farilla ne kaɗai sai ka kwana da ninya a cikin zuciyanka sannan za ka iya ka tsire shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau da suka ji wannan sai ɗaya daga cikin sai ce a'a yau annabi ya azumi wata na ba yayi ba to ni dai ban kai annabi daraja ba ban kai annabi matsayi ba ban samu yarda irin yardan da Allah madaukin sarki ya ma annabi ba ne ba zan ƙara cin abinci da rana ba azumi zan ta yi har in mutu suka ce wata rana annabi yana yin sallan dare wata rana kuma annabi yana aje sallan dare ya bacci shi yasa Allah madaukin sarki ma ya gaya mishi inda zai sallan kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila har yanda annabi zai yi sallah sai da Allah madaukin sarki ya tsara mishi umil laila kai sallah dukan dare illa qalila sai dai dan kadan ne karkai kenan kai sallah biyu bisa uku na dare to over three ya zama dukka cike shi da sallah sai Allah ce nisfahu a wani lokacin kuma kai sallah rabin dare rabi kai sallah rabi kai bacci a win kusminuhu wani lokacin kuma ka rage daga rabin biyu bisa uku kai bacci ɗaya bisa uku kuma kai ibada in ka tashi yin sallar sai ce wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani daki daki kilin da yan uwa ake zuwa ake tahajjudi ana gudu ra ra ra ra, ra. ya saba mai yadda Allah ya ce karatun qur'ani jama'a Katun qur'ani ake daki daki ba wanda ya sa ka'idan cewa da azumi wajen tahajjudi jama'a sai ya soke qur'ani ba wanda ya sa wannan ka'idan na daga cikin abin da ma yake bid'an tahajjudi sa ka'idan da zai kawo a karanta alqur'ani bayan da Allah madaukin sarki ya ce a karanta shi ba domin ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda aka saukar ma da alqur'ani kuma aka samu suna karanta alqur'ani yanda aka ce a karanta shi Allah ce su kadai ne suka yi imani da alqur'ani Aisha ko ta ce annabi yana karatun alqur'ani ne dake dake inda ma zai faɗa ka fara rubutawa har ka rubuta ayan da ya furta da kai ga yaki na biyu ba mun gane in yi zuci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim misali daki daki ke karatu jama'a mun gane to sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ce kai kai kai to ai ban kai annabi daraja ba ta yaya zan haɗa kaina da annabi ni ba zan rika wannan tsallan ba da ke yau in yi sallah gobe ba in yi ba in yi nisfahu aw yunqus minhu qalila a zid alaihi wa rattil alqur'ana a duk ba zan wannan ba ba zan ƙara yin bacci ba cikin dare har in mutu sallah kawai zan ta yi wannan suka ce kaga dai annabi yana da mata kuma yana kusantar matan shi ne daga cikin sai ce to shi ba shi ba aure har ya mutu ba zai aure ba bin Allah da zai yi kenan shi sa annabi yake cewa cikin addinin musulunci jama'a babu attabattul zama ba aure ba addinin mu bane shi yasa ma da mu a Usman dan Mas'ud ya tambayi annabi dangane da ya je ya ma shi taure ya tsaga marene shi cire wannan kullutan da suke motso wasu kwayoyin halitta su kuma je su tunkuɗo jini jini in ya zo ya taru akan zakarin ɗa namiji shi ke sa wannan azzakarin ya miƙe idan aka samu matsala jinin ya koma sai ka azakar mutum ya langwabi haka malaman physiology suka faɗi dangane da abin da ke kawo alintisab miƙewan azzakari ga ɗa namiji to in aka cire wannan marainan don marainan su ke turo waɗannan kwayoyin halittar su kuma ana ba su umarni ne daga spinal cord cewa su wannan aikin na sha wani umarni ne da ke zuwa na gaugawa kamar lantarki sai su motsa wannan kwayoyin halittar su kuma sai su tunkuɗo jini in suka tunkudo jini ya zo ya taru a kan azzakarin ɗa namiji sai azzakarin shi ya ɗaga ko mun gane wannan to sai mu a usman dan mas'un ya ce to shi zai je cire waɗannan kullutan mare nan domin kai ya ƙara jin sha'awa sai annabi ya hana shi ibnu mas'udin ya ce da annabi ya ba shi izini gaba ɗayansu da sun je sun yi taure saboda samun ƙarfin bin allah amma da manzon allah ya zo sai aka ba shi labarin ai waɗannan mutane na farko ya ce kullum zai ta azumi ba cin abinci ba hutu na biyu ya ce shi kuma ba bacci kullum sallan dare na uku ya ce shi kuma ba zai yi aure ba zai zauna haka gwauran shi zurin shi annabi ya ce to ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoron Allah ina sallah ina bacci wata ran azumi wata ran aji kuma ga mata nan kun gani amar ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta a aikace ko ya kyamaci sunna ta a magance to bai tare da ko mun gane wannan kuma jama'a ya kamata mu fahimci wani al'amari guda daya wallahi sunnan nan ita ce gatar duk wanda bai fahimci sunna ita ce gatan shi ba ya wahala ko mun gane wannan shi yasa an kana son Allah ya shirye da kai karka fata to ka kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko ba za ka bata ba kuma na biyu za ka shiga aljanna kuma za ka haɗu da annabi salin alin ba ka da matsala domin annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tazillu na bar muku abin da muddin kuka rike shi gam to ba za ku bata ba ashe jama'a sinadarin da zai hana ka bata ka saurara ka ji annabi zai gaya maka shi yace lan tazillu fau fau ba za ku bata ba Yace ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata yace lan farraka wallahi ba za su rabu ba hatta yarda alayya alhaud har sai mun hadu da su akan tafkina kenan ka bayan sunna da hadisi qur'ani kana ta aiki da su kana ta aiki da su ba inda za su zame da kai sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje ka sha ruwan alkawsar ba ka da matsala shi sa ana cewa mutane ga sunna ga sunna ga sunna shi kuma iblis yana ce musu kul har annabi ya kai ga ya buga misali dangane da wanda ya aiko shi da abin da aka aiko shi da shi din da waɗanda aka aiko shi zuwa gare su da sakamakon wanda ya ansa kiran da za a yi mai ya ce kamar misali wani mutum ne wani mai gida ya shirya abinci na musamman a wani gida na musamman sai ga wasu mutane can sai kira ɗan ake ce je da kira su su zo gashi an shirya abincin walima su ci duk wanda ya ansa kiran wannan dan aiken zai ci kuma zai biyo shi zai shiga wannan gidan zai ci wanda ya bijire kuwa zai zo sai annabi ya ce to misalin wanda ya aiki wancan bawan shine misalin Allah ya aiko ni da musulunci zuwa ga al'umman duniya sai al'umman duniya suka kasu gida biyu akwai ummatul ijaba suno da suka yi imani da annabi akwai kuma ummatu da'awa su ne waɗanda ake kiransu ko ba su imani ba wasu suka gasgata annabi suka bi shi kai tsaye suka je suka shiga aljanna wasu kuma kirikiri suka bijire suka ki su imani da shi Allah madaukin sarki ya tsare mu daga bijire mu sunnar annabi jama'a mun gane wannan da kyau ku to ashe kenan in ka bi sunna sunna za ta baka kariya za ta baka tsaro ba ka ba bata kuma annabi ya ce duk wanda ya kyamaci sunna ta to kaman ya kyamace ni ne to bai tare da ni jama'a aure sunnar annabi ne to in aka ce aure sunnan annabi ne ina son ku fahimci auren nan ana yin shi ne gaba ɗaya kamar yadda annabi ya karantar yadda annabi ya karantar haka za a yi shi to shine sunnar amma in ya zo ka yin aure yadda annabi ya karantar kuma kana cewa wai bari kai auren to ba kai sunna annabi ba ai afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd sai kai imani da wani sashi wani sashi kuma ka bijiri wannan ba daidai bane shi yasa lalle jama'a mai aure kamar yanda ibnu abbas ya ce ma wani ɗalibin shi yace kai ko kai aure yace bai ba yace kai kai marmaza kai aure domin wanda ya fi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma ya fi shi ya fi kowa yawan mata shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a in matan ka ɗaya ne mai mata biyu ya je ka lada ya je ka daraja har a wajen Allah muddin dai ya kiyaye baya shirka baya bid'a domin shirka da bid'a suke lalata mutum rayuwar shi ta lahira gaba daya kuma a duniya sai ka haɗu da kunci don duk wanda yake bid'a zai wahala bai mutu da talauci ba ina fatan mun gane wannan da kyau talauci na dukiya ko ko talauci na zuci to in mun fahimci cewa kowane ɗan adam yana da buƙatan aure buƙata ta lallai kuma buƙata ce ta rayuwa ashe dukkaninmu na 'yan adam ne dukkaninmu ɗin nan muna da buƙata ba wanda zai buɗe baki a nan jama'a ya ce shi baya buƙatar aure bayan ko Allah madaukin sarki ya yi mana terere ya bayyana cewa zuyina linnasu hubbu shahawati minan nisa Allah ya sanya mana sha'awar mata ko ana ko wanda bai sha'awar mace akwai wanda bai malam lawal abubakar Allah ya ji kan shi ya ce ba wanda zai ce bai son mace ko ya ce bai son kuɗi sai munafiki ko mahaukaci to mu kuma mun yi bincike sai muka gano yanzu an ma cire mahaukaci saboda shi mahaukaci to dama za a gan da kokon shi yana bara yana roƙon kuɗi in kuma an bashi zai je in mai shan sigari ne sha ba in kuma mai jin yunwa ne sai binci haka ne ashe mahaukata na son kuɗi kuma akan samu wasu mahaukata suna fyaɗe haka ne shi ma ga shi ma na son mace kenan duk wanda ya ce bai son kuɗi ko bai son mace ko dai bai da lafiya to ya huta shi mu mun gane ko kuma munafiki wanda yana so kuma yana kaiwa kasuwa ina fatan mun gane wannan wata ranawa wani mai fasaha ya zo wucewa wani layi sai ga wasu tsala-tsalan 'yan mata son kowakin wanda ya rasa ka mu gane kaji wata kabbara kamar zaki jama'a mun gano wannan na san zaki in ya ji maganar mata hankalin shi ƙara suwa yake mun gane sai ga da cewa ku biba ilayya min dunyakum an nisa'u wa wa ju'ilat qurratu aini fi salah cikin duniyan nan naku gaba ɗaya ba abin da aka samun nake so matuka irin mata da turare karka zama ƙazami ɗan uwa karka ka ta'ammali da turare in kai wanka ka shafa mai ka san fata wannan tana wari sai ka samu body spray sai ka fesa mu cikinka. sai ka ji ya rike cikinka tsaf kuma ka sai ma matanka irin wannan body spray tana fesawa tana abubuwa saboda mace in tana fesa mijinta turare yayin da za su kwanta kuma tana amfani da taron da ake sawa a hammata irin su show ko infinity ko equity ko nibia ko dog rollon ko kuma abin da ya shafi spreading da dai sauran kalolinsu to wannan jama'a yana ƙara haɓaka sha'awar ɗa namiji kuma yana kara ma namiji ƙarfin mazakuta ina fatan mun gane wannan da kyau an ka kiyaye wannan yana da muhimmanci <laughs> kuma wajibi ne fa sai wannan fa wajibi ne jama'a ba maka wajibi in dai ka sai ma matanka taron za su fesa a jikinta ba wata fesa a riga ta fito waje ba wannan annabi ya hana amma wanda za ta maka kwalliya da shi a cikin gida wajibi ne bayan asuwaki da zaka siyo mata bayan brush da man goge baki da zaka siyo lalle kai kokari ka siyo mata mouthwash wanda ya taɗanci wani abu wanda bai kai sai an ji an goge baki da tsinken goge baki ba sai a kurkur baki da shi shi wannan zai rike maka bakin kai kai awa 24 ko awa 12 ba wani bashi da zai fito a bakinka wani wari ko kuma wani abu da zai makalkale wani farin abu a cikin ta shi ko jikin haƙori wanda shi ke haifar da tsutsan da ke cin haƙori don kana amfani da wash da zai kawar da waɗannan abubuwa sannan kuma akwai mouth spray mouth freshener wanda shi kuma wannan to sai dare dare ake amfani da shi shi kuma a baki ake fesa shi shi kuma yana sa baki ne ya washar yadda in an zo sun ba to ba zai kawo matsala ba ina fatan mun gane wannan zikin bai kawo tangarda wannan saboda jama'a al'amarin da ya shafi sun ba yana da matukan muhimmanci ba shi yasa Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa wata ta kan gunsu ruwa a bakinta in manzan Allah zo ta runguma manzan Allah ta sumbance shi in boko ba san sun ba kisin in ta kisin manzan Allah sai ta zuba wa manzan Allah wannan ruwan a bakin shi sai manzan Allah sai ya shanye to kaga in ya zama baka goge bakinka bakinka na wari in ka gunsu ruwa ka zuba mata sai ta zubar dan dole ta ji tsoron kar ta sha kwalara jama'a ko bai ci wannan to dole ne a rika samar da irin waɗannan abubuwa ko mun gane wannan bawa Allah da ya zo wuce waɗannan matan ya gansu fas malam yan mata son kowa kin wanda ya rasa abin ya burge shi sai ce innan nisa a shayatinul khuliq na lana billahi min sharri Ya yace mata ɗanu ne wanda aka halice don su wahalar da mu Allah ka kare mu shirin ɗanu. ka san an ce dama idan mutum kamar makaho ne aka ce mashi ga ido sai ce ne ya ga ba za su aure shi ba zai same su ba to sai faɗi wannan in ke ce bola kaja sai ke kama Shirmi. mu ne shidanu uwakka ne shidaniya ka bar shidaniya a gida ka santa shidaniya ba tana gida sai ya bubbuge ki in ko ba shi ne amma da yake ta iya magana sai ta bashi ansa sai ce inna nisa'a rayahin khuliqna lakum kullukum tashtahi samar rayahi ce mata turare ne wanda aka halicce su musamman don ku kuma ba namijin da baya son shi shi turare ko akwai wanda baya so in ka ce baka so annabawan Allah sun yi wala kada arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa zurriyya duk annabawan Allah suna da mata jama'a kaf sun yi aure ba wanda ya zauna irin yadda kake zauna din nan ina fatan mun gane wannan da kyau wannan mola na zato ne da Allah madaukin sarki ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim Allah ya ce ku aurar da zaurawa da gwagware da tazurai da gwarangwaman cikinku mun gane ka sa akwai gauro akwai tuzuru akwai gwarangwami ko mun gane to Allah ya ce dukkaninsu ku sauwake aure aure yi sauki duk ku da su in yakunu fuqara in sun kasance matalauta ne yughnihimullahu min fadli Allah madaukin sarki zai wadatar da su daga falalai shi sayyidina abubakar da siddiq allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce jama'a ku yi marmaza ku bi umarnin da allah madaukin sarki ya faɗi cikin wannan aya ku ga aiki da cikawa allah ya yi alkawarin yalwatawa allah ya yi alkawarin azartawa allah ya yi alkawarin fidda mutum daga halin kunci muddin ya aure to ku yi auren ku sha mamaki kuma gane wannan da kyau ku to kai sai ka zauna sai ka ki ba ka da dalili kuma kurewa mutum ya ce kuɗi to Allah ya ce la nas'aluka rizqan kuma annabi ya ce mal faqru akhsha alaikum to me yake bata kanka lokaci kai dai ka nemi sana'a wacce zaka yi duk annabawan Allah suna da sana'a annabin Allah annabi Musa makiyayi ne kuma gane lokacin da ya je Madiyana abin da ya faru da shi kenan ‘ya'yan wani dattijo sun zo shayar da dabbobinsu gefe guda kuma ga iskan duniya a gefe duk wanda ya zo shayarwa sai ya ba su wani abu in mace ce kuma sai sun tuttumbulu nonanta zan su shayar mata su kuma waɗannan mutanen kirki ne sai suka tsaya gefe jiran a gama duwa su tafi dan abin da ya saura su ɗiba su shayar da na nasu tafiyarsu ko mun gane a'a to annabi Musa yana zaune sai ga waɗannan mutanen kirki ne sun rabi a gefe jama'a duk wanda ya gama cin kirki a kusa ko a nesa zai iya gane ta haka Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rabna wa la in suka shiga shiga irin na musulunci za iya gane waɗannan masu mutunci waɗannan nagari ne masu son Allah ne ba za a iya cutar da su ba don Musa ya matsa ya sallama yaya suka ba shi bayani duka ta ce su tsoho ne tuku ba dan tsufa da rauni ba ai da basu fito shayar da dabbobi ba da shi zai zo zai don musa ya tausaya masu akwai rijiya a gefe aka ce karfe arba'in ke iya buɗe murmunta ya kawar da dutsen ya shayar masu mahaifinsa ya ga sun dawo gida da wuri Kasa da lokacin da suka saba dawa a kullum kuma gani aifa nan da nan nan da nan sai ce masa ya aka yi suka ba shi labari duka sai ce a a kira mashi musa ya kira annabi musa a kan hanya ana cikin tafiya ɗaya daga cikinsu ta zo haka allah madaukin sarki ya ba mu labari tafiyan nata ta sai da aka ba da labari tamshi alastihiya tana tafiya cikin kunya cikin mutunci cikin sanin ya kamata dama siffan bayan allah masu rahama kenan yamshuna alal ardi hauna tafiya suke a bayan ƙasa cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wa idza humul jahiluna qalu salama jama'a muna gane wannan ta zo sai mai magana in kama hanya ana tafiya ana tafiya ana tafiya nan Musa ba mata ba amma saurayin kirki idan a lokacin ya kai shekara talatin ana cikin tafiya sai ga iska ya kada hancin zaninta sai aka ce ya ga sharabanta nan abin da al'imamu shafi ya taba gani haddan shi ta zibi ya je kai kara wajen malamin shi wake ya ce wannan zunubin ne barar da haddanka domin hadda wajen al'imamu shafi yadda ka san kwamfuta in ya je wajen yan littattafai in ya ɗauki littafi ya ɗan yi duba duba ya haddace shi yasa shafi yana zuwa sayan littafi yana ɗauka sai a kama a rike a ci biya sannan ka karanta domin sai karance baka da takardun ya haddace al'imamu shafi ko mun gane wannan kuma shi ke cewa idza sahhal hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta to mazhabi na kenan abu hanifa ya ce in kaga na faɗi magana ta ci karo ma hadisin annabi to ka sai lokacin da na faɗi magana bana cikin hayyacina ne fadribu bi qawli urdul ha'id yace ka tiki jikin bango da magana ka watsar da ita bayan duniya ka dauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi yace kuma kowa ai maluku yace ana iya daukan maganar kowa aiki da ita ana iya rushe da inda ta saba manzon maganar manzon Allah yace kaga ma abucin wannan kabarin shine duk abin da ya faɗi gaskiya ne alfazaji kuma yace zaro kullu qawli inda qawli muhammadi fama aminin fi dinihi ka mugamiri maganan kowa kai watsi da ta bayan duniya can da game da su juju inda aka ce ga maganan manzon Allah shin da mutumin da yake da tabbas da daidai da aminci da nagarta a maganan shi a ce sa ya da mai tafi mun gane wannan wani kuma ya ce al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi tsakayi ilimi a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce babu laifi a ce sabai sun ce amma wauta ne da sakarci da rashin sanin ya kamata a ce annabi ya ce ka ce wane ya ce mun gano wannan da kyau ko al-ilmu ma kana fihi qala haddathana ilimi shine abin da aka ce haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ma suwa zaka fa waswasatu shayatin duk abin da ba wannan ba kururuwan iblis mun gane wannan da kyau ko yasa mu ji tsoron Allah ba irin manzon Allah jama'a a duniyar nan Allah bai taɓa yin irin shi ba mun gane wannan da kyau ko ce a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lan yasha wala huwa yansha fada qawla kuffarin asabar jinnatu fama huwa illa min jahannama jinnatu ghatsa bi illahu alwara fa huwa muslimun yace a in nazara ka duba da kyau ka a nan duka ka sa ido ke da kyau fil cikin halittun da ke duniya gaba daya ta alam bi annahu zaka sani ka ahamada kamar irin manzon Allah lan yunsha ba a yi ba a zamanin da suka gabata wala huwa yunsha'u kuma ba za ya baya ba har kiyama ta tashi to in ya faɗi magana ka tunku da na kowa ka ɗauki nashi Nawa Musa sharaba kadai ya gani na tafa ya ce ke dawo baya in hanya ta rabu ke jefa mana tsakuwa mai kwana in ta da mana a jefa tsakuwa mai dama amma kai kaga sharaban yana daga ƙara sai tige ya ƙara yi imanin ka rushe yake kai aure kawai zai kare maka idan ka fa innahu aghaddu lil basar ana zuwa ya ba da labarin duk abin da zai faru aka ce na jauta ka tsira kai waye kai waye shikenan yin kura zai tafi sai ta ce a ya abatista jiru inna khaira a ista'jarta alqawi amin ya ce kai ba ɗauki wannan aikin gidan nan wanda ya fi kowa cancanta da dacewan ya aiki a gidan nan mai ƙarfi, dan ga ƙarfi malam ko da faskare wannan ya ci da kuma amintacce dan taga amana ko mun gane wannan da kyau ko to haka ya kamata ka kasance annabi Musa ana ya samu sana'a ya kiwo ya samu mata akan hanya Allah madaukakin sarki ya bashi annabta wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu nara kaga su mata ba ba su wahala aw man ne sha'uni su fil hilyati fa huwa fil khisami ghayru mubin akce ta zauna da ya je can ne kawai shikenan tun daga nan ba ƙara magana mata annabi Musa ba fa yana isa wajen kawai ka fara mishi magana wa ma tilka bi yaminika ya Musa bi a hannunka qala hiya asaya wa alaiha wa khushi biha ala ghanami kai waliya fiha ma'arib ukhra yace sanda ta ce wanda in ne kiwo ne kiwo na gaji sai ɗan kishin gida ba da fulani suke yi sai dan nika sandan kawai dan kwanta haka Allah Musa ya ce yana wannan wa hushu biha ala ghanim sannan kuma yana dan kakkatso ma dabbobi na abin da za su yan kanana wal yafiha ma'arib ukhra yace kai akwai wasu aikace aikacen ma take man daban idan an nuna mashi ma akwai wasu aikace aikacen da bai sani ba sai aka ce alqiha ya Musa akwai abubuwa da daman gaske wanda aka zo a gaya maka amfaninsu da martabarsu a gare ka sai ka sha mamaki a cikin hikaya aka ce wata rana iblis ko ya kewaye duniyan nan gaba daya ya ji wai abin aikin da yake shine rubutuwa da kwako aibubbukan mata gaba daya yana son ya maganin matan duniya ne duka ko gani da ya je gama kewaye ya rubuto mujalladi guda duk sharrin mata ne da makircinsu ya zo gindin wata rijiya yana jin kishe ga wata karamin yari an ɗibo ta an doro ta ɗiban ruwa bayan da suka gaisa ya ce ruwa yake so ta bashi ya ce kun ga wannan ya ce yanzu ya gama da mata ya sharrin ku ne a cikin wajen ba ku da ta cewa na riga na gama da ina fatan mun gane wannan da kyau a'a ta ce la ka yi kokari ko da tijo ya ce kwarai sosai ta ce na iya gani ya ce a ba matsala za ke yi sai ya ɗauka sai ya bata ta za ta duba ta duba ta duba sai ce haka ta ce ka rubuta wannan sharrin sai ta sake abu a cikin rijiya kaga da ya rubuta wancan sharrin da za a samu wannan matsalar to shine shi ma mu za ka nuna mai cikin abin da yace waliya fiha ma'aribu ukhra kaga bai faɗi ba ko aka ce dole dan adam ya zama yana da wani sirrin da duk duniya ba zai ga mu wani yasa ma ibnu mubarak yake cewa la tabus an salat wa sinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi wa sinnin karka sake ka bar shekarunka in dai ba ya zama dole na bukata ba makawa sai ka faɗi ba haka kawai a kira ka ana bincin kai wani shekarun ka nawa ka ce kai mun dade a duniyar nan ba ma ki wani mukami za a bada ana ganin kaman ka cancanta sai ka ce ai shekaru na 30 sai a ce ai yayi yaro kaka ja ba kanka matsala ba mamaki wani aiki za a baka sai ka ce kai ai shekaru na hamsin da kaza sai a ce asha ana neman matashi ne to kaka sai ka faɗi ka in dai ba da bukata matuka ba wa malin kaka sai ka faɗi dukiyanka ai ina da kaza sai ka ja yan sai ka ja ba kanka matsala in sa'alta wa mazhabi kuma kaka zo ka dinga faɗin inda kake in ka je ka zauna da mutane aka ji ana hiran siyasa ka ka sake ka fara furta ai ga jam'iyyar ka kullun ka zama kana jam'iyyar masu cin zaɓe ne kawai su ne jam'iyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ɗauka jam'iyyar ka zan kira <laughs> kullum ya zama kana da majority party mun ga winning party ita da jam'iyyar annabi mu ita muke ciki gaba ɗaya mu shi yasa qur'an mu ma mun dangwala manzon Allah ne mu ina fatan mun gane aka ce alkiha ya musa dan yadda ya ta magani fa alqaha fa idza hiya hayyatun tasa kawai sai ga muciya wan wan falamma ra'aha tatazzu ka annaha walla mudbiran kai ma ga baka gane ba walla mudbiran <laughs> ka sana mu ustaz sherri aka ce wai ustaz ne yan sanda suka tare shi sai kama daga kafan wando aka ce a ah, ustaz gudu za ka ce insha Allah <laughs> kan shi ustaz duk inda ya tsaye samu kai sai ya kira Allah alherin Allah ke ga ustazai har gudu zai zai ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah shi ustaz duk abin da yana da ayin da ya makale shine aka nuna ma annabi Musa ga aikinta kaga annabi Musa yayi ne yayi aure mun gane wannan da kyau ko shi yasa duk wanda kaga ya ci nasara a rayuwa na ilimi kuɗi mulki fice na ko menene akwai agajin matan shi a ciki kun gane wannan shi yasa yanzu za ka yi auren sai ka yi bincike ba kawai kowace jakwa na kasuwan kawai da ta balaga ta wuce tana jujjuya jiki za ta ɗauki hankalin ka daga lokacin da baka tsaka kai binciken da ya kamata ka yi a shari'ance ba sai kai da na sani sai kai kunci a rayuwa domin za a zo za a zauna dama jaraba ke damun ka don mafi yawancin matasa yanzu suke aure jama'a ba soyayya ke sa su aure ba jaraba ce ya balaga ne balagan tana ta tsikarin shi tana ta sukan shi ya kosa ya samu inda zai zazzage ma miyin da ya mai kanta a mara ya rasa sai ga wata yana so ita ma jaraban ta ciwota ita ma ba san ba ne tsun ba a tsaya an bincika abin da ya kamata ba garam ko sai a wuri kwana ɗaya kwana biyu kwana uku idan jaraban ta sake shi duk abin da ke damun shi idan shi zai buɗe garau a lokacin zai gane shi dama kan wannan abin da zo ina wahalar da kaina sai ga matsala ya faru ko mun gane wannan da ke ku shi yasa ɗaya daga cikin lakcocin da nake sa a goban mun zo zai magana da mata a kai shine abubuwan da ke kawo yawan saki ko mutuwan aure ko mun gane wannan sai ne masu nasiha akan su kiyaye dan ba mu san auren mu ta mutuwa haka kawai to jama'a sai an yi bincike idan aka ce kai bincike za ka yi aure za ka fara bincike ita yar ka bincika mahaifinta ko wanda take zaune a wajen shi ka bincika wace ce uwarta bincika suwaye kawayen uwan me ɗabi'ar uwan ɗabi'a na hakuri, ɗabi'a na fushi ɗabi'a na kaza na kaza ina fatan mun gane wannan da kyau duk sai an bincika wannan duka wata yin ta bashi tana biya in an taba ɗanta ko ɗanta tana ɗaura lullubi da je ta bala'i ya uwarta take zaune da ubanta da uban yan nake nufi mijinta ko mun gane wannan shin uwarta tana yawan fita a gidan miji ta shiga nan ta fita nan a sake ta can a kore ta can ta hulɗi nan ta gudu nan duk sai ka bincika wannan ya ɗabi'an uwan take a lokacin da take budurwa duk sai ka je ka sa maka wannan binciken in ba don kuma sai ka in baka haka ba sai kasance uwan tana da wani mummunan ɗabi'a tun tana karama kuma ƴan ta kwaikwayo wannan ɗabi'a shi yasa maryam lokacin da ta zo da ɗa suka ce ma kana abokin ra'asau'in wa ma kanat ummuki bagiya ai babanki ba mutumin banza bane inda mutumin banza dan kin zo da ɗa kin cikin shege ba abun mamaki kin gada ne kuma uwarki ba karuwa ba me kai ki cikin shege mun gane wannan kenan zai iya yiwa a shi yarinyar nan ta kwaikwayo ɗabi'a irin na uwarta sai kai wannan binciken wannan sai ku komo kan abin da ya shafi shi uban mai ɗabi'un shi don kakka auri mutumin da zai zo ya zubar da mutuncinka gaba ɗaya ana kallon ka ana cewa wane sirikin wane mai mutuncin nan mai rashin mutuncin nan mai kaza duk ya kamata kula da wannan sannan sai ya komo kan ita kanta yadda za ka aura sai ka bincika ya take zama da uwarta shin tana girmama uwarta in ta raina uwarta kuma ka aure ta a haka ka tabbata za ta rena naka uwar ka bincika ya take mu'amala da kishiyoyin uwarta in akwai 'yan haya a gidansu ya zumuncinsu yake da 'yan haya akwai girmamawa ko kwakwai raini in yayyinta ko kawunanta sun yi aure suna zaune a gidan da matansu ya mu'amalanta yake da waɗannan mata na gidan sai ka komo ka bincika tana girmama yayyinta tana tausaya ma kanninta in ta rena yayyinta ka tabbatar naka yayin ba za su tsira ba in tana zaluntan kanninta kai ma naka kannin haka za su faru da su ko mun gane wannan dole sai ka bincika ya mu'amala da yan talla a gida ya mu'amala da yan talla a islamiyya ya mu'amala da yan talla a makarantar boko in tana cin kayan mutane ba ta biya ko a ce ga alale ta ce kawo ta dinga ɗauka ta kai amma wannan ya karami ta lashe wannan ya karami ta tsotse wannan ya karami ɗauka ka je shi. in ta zo gidanka sai ta yi wannan ina fatan mun gano wannan da kyau shin tana cin bashin mutane da kibiya ta zo gidanka sai ta yi ina fatan mun gano wannan ya mu'amalanta da maza a anguwa sannan kuma ya mu'amalanta da sauran al'umman take mu'amala da su a makarantar boko da makarantar islamiyya ma'ana tsakanin da malamai shin bola kaja ce galgal layi tana sakin ma kowa fuska kowa tana mu'amala da shi kowane saurayi yana zuwa gida ya sallama da ita dan uwa inda wannan ka gudu in baka ba kai ɗaya baka iya gamsar da ita wajen hira in ta saba bin maza a waje kai ɗaya baka iya gamsar da ita wajen saduwa dole sai ta rika aran hanya ta rika maka bumburutu tana ciwa-ciwa don yanzu akwai mutanen da su yanzu sun aje ba sa zina da kowa sai matan aure annabi ko ya ce duk wanda ya kuskure ya zina da matan aure ranan kiyama za a kawo kwartan a kawo mijinta a ce ma mijin ya yi zina da matanka lokaci kaza ga ladan shi nan ɗibi iya son ka annabi ce kuna ganin zai rage mai lada ko kwaya ɗaya wallahi wannan musiba ne mai girman gaske jama. musiba ce babba ko mun gane wannan to bala'in da ke ciki kenan ai barin aure ta taimake ta na kintsa ta na a a kakka kai kanka cikin bala'i annabi cewa ya kaje ka aure kintsatsa ce tun kahul mar'atu li arba'in annabi labari yake bada ba umarni yake bayarwa ya ce akwai wanda suke yin aure saboda ɗayan abu limaliha akwai makwadaici da yake aure saboda kuɗi shi ne abinda wasu suke cewa auren jari ko kuma ni na sha faɗi cewa ban taɓa ganin mutumin da ya je ya aure ya aure yar mai kuɗi ya zama mai kuɗi daga nan ba ko ya aure yar mai mulki daga nan ya zama mai mulki ba kuna bata maka ku lokaci ka aure mai kuɗi sai ga wulakanci wallahi kana kallo za ta riga yakenka ba ka da yadda ka iya business suke yi manyan mutane za zo daga abuja daga lagos daga port daga enugu daga kano za za su same ta kuna cikin hira a falo kuna jin daɗi manyan mutane za su shigo za a tattauna business in te maka da kyau ne fa ta ce maka da allah minti biyu sai ta ja karfi su shige bedroom ɗinka ɗakin ka da su su mai da kofa sai dai ka ji ana ta dara rago ko ana lissafin naira amma ta nemi wulakanta sai ce da allah mai gida ba minti biyu dan je daga baranda da allah dan je daga can baranda za magana za magana kuɗi bayan da ka iya in kuma ka auri mace dan kyanta jama'a kyau fa yana karewa ba ko bai karewa wani kyau a wajen shine tsayuwan nonukanta nonuwan suna iya kwantawa wani kuma yana aure ne saboda kyawun fuska ba tsufa ba accident sai ka aure saboda tsaban kyanta sai ta kai kun yi wata goma ko sha ɗaya da auren kawai sai ta kyanda sai zanzana ya fito a fuskan ko hadari ya faru wani abu ya karci fuskan ko hancin ya lankwashe kaga kyau yayi ne ya tafi wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan akwai wanda yake aure saboda dangi in kuma kawar mace saboda danginta to matsala zai same ka ta dinga yawo cikin dangi kenan ba ta can ba ta can ba ta can anguwa ba kama hannun yaro kana zaune ka je ofis kana dawa sai ka ta aje maka ita takarda akan matashi Allah Allah ya kawo ne ya aiko daga Abuja ya ce za mu tafi Ingila ta tafi ba ba wata na gaya maka za ta tafi ne kamar yi a ta tafi ne kawai tana yaushe za su dawo oho annabi ce akwai masu aure saboda addini sai ce fasfar bi zati ka rabauta da ma'abociyar addini in ko ba haka ba tun ribat ya daka wallahi sai hannunka yayi bukura sai kai talauci abin da Allah yake sai kai kwadugo da haka zaka rayu addu'a mummuna yi maka in dai ka kauce ma abociyar addini jiki magai to jama'a kuma ba cewa haka yi kai ustazu ka je ka nemi abociyar addini ko ba da kwanta maka ba sai ka samu kyakkyawa mai addini mai kuɗi mai addini mai kaza mai addini amma addini ya zama farko kara ce dan kai ustazu ne kowace shage dan ka je kuma ka nema hawa dama kyawun yan matan nan jama'a dan mu fa Allah ya yi su dan mu ne kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin duk waɗannan dara dan abubuwa jama'a dan mu Allah ya yi ina fatan mun gane wannan da kyau kuma yace ranar kiyama mu kade za a bar ma shi ya sa ma matan gina aljanna ka taba jin Allah ya faɗi ya bayanin mummuna to amma kyau fa ya danganta ne jama'a akwai wanda fari a wajen shi ne kyau akwai wanda baki a wajen shi kyau ne kai da yake son fara kakka zabi mai son baka shi wannan a wajen shi ne kyau yanzu mai son fara in ya ga baka kashin da ji ya ce malam ya ci kama kan shi mai kursiyu so da ranar ba zai iya bacci ba ya yi mugun gamu mun gane shi ko mai son baka an yi gafara sai ka jira cewa abokin shi Allah baka da goro zuciyar shi na tashi in yaga kana son fara har da sai ka zai ji yace ce ji dai ka tashi kudin magani ne ko da an ce wai farare wai laulai ka gani akwai wanda ya taba cewa na same su suna magana da abokin shi wai na mai nasiya dai na neman faran da yake nema faran mace ce cewa ai fararen nan ba su da kwari kaza kaza kaza ya gamsar da shi tsab ba su da kwari na ce amma da kai kaga abin da kike so zai hana ka tana da kwari ko kawa za ka sa ta dai ko ba za ka fara kokawa ne ina ka da kwarinta in mace ce kwari irin na namiji to ya banda ya faru ai dole ka same ta lage-lage ko mu gane wannan amma ka samu mace da dantse kamar dantsen wada al'amari ya lalace ina ba ta mun gane tun yaushe ya kuna fahimtar wannan akwai wanda a wajen shi tsawo shine kyau amma wani in ya ganka da dogo budurwa sai ce kai baka tsoro fatalwa ta biyo ka shi gajera yake so akwai wanda shi kuma kiba shi ne kyau a wajen shi in doguwan ne mai kiba in gajeren ne mai kiba in faran ne mai kiba in bakan ne mai kiba shi kiba ne kyau a wajen shi akwai wanda shi kuma bai san mai kiba yace dab ka dinga canza fulo kenan dan duk abin da zuwa sana ki shi kenan kifa habawa ne haba ai kace kana tsoro da shi yi. wani shi kuma yana son ya sami intermediate ce ita ba fara ba ita ba baka ba ita ba doguwa ba ita ba gajera ba ita ba ba siririya ba ita ba wa kazalika ja'alnakum ummatan ka tsakiya ne ba gangan cas cas haka to amma <laughs> ja to amma ba abincin da bakwai ne ba za a kwankwasa ba za a ganta siririya ba mamaki ba ta ci ta koshi bane a gidan kana zuwa ka fara bada girki kawai zai ga ta um shi sa amma jama'a abin da zai jagoranci wannan al'amari shine kawar mu abincin rafi annabi ya ce mumina in ka ganta da mummunan ɗabi'a wani ɓangare to sai ka ganta da wani kyakkyawa da zai amintar da kai jama ba wanda yake ɗari bisa ɗari shi ya sa ma wani ango daren farko da ya shiga ɗakin ya shi abin da ya gama da ke kullum ne. min ni tasdadi ni ma wadda ke wala tansaki fi saurati hina aghdabu wala tankari ni dhikrika dhikri marratan fa innaki ta. ولا تنزل الشكوى وتفهم بالقوى ويعباك قلبي والقلوب تكره فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب yace khudh al-afwa yan nan kirkiyin afuwa gare duk abin da ne ba daidai ba to ki man afuwa in ne kuskure ki yafe in kika dauki wannan tastadini ma wanda kaunan da nake miki zai dawwama wannan dafai mu gani yar uwa duk lokacin da mijinki ya miki ba daidai ba kike kin yafi kai ma abin da ya kamata ka zama kenan duk abin da matan ka taimaka ka ce ki kai man kaza wallahi sai na rama ni sai ne magani kin san ba ni da kyau ko ka zama shirme kenan ko mun gani ai in ka gani sai ka ki gani ai abin da ya faru da annabi kenan lokacin da ya kira hafsa matsala ya faru hafsa ta je ganin gida sai ya kira matan shi mariya sai ya kwanta da ita a ɗakin hafsa hafsa ba irin matan mu bane inda aka ce ta je na take zuwa ba ta fiye fiye nan da nan sai ta dawo sai ta samu annabi ran ta sai ya ɓaci matuƙa ka san mata da kishiya baltana ce baiwa akan gadanta kai wannan abin yi ma hafsa ciwo saboda annabi ya lallashe da amma wannan zai gaja ni ban lallashin mata to baka da imani ne annabi ya ce muminin da ya fi kowane mumini cikin imani shine wanda ya fi kyautata wa matan shi kuma annabi har zai mutu ma wasiyan da yake bari shine wastausu bin nisa'i kyautata ma mata ko mun gano wannan da kyau gaskiya muna jin tausayin matan Allah tarerayen mata ake malam sama da yadda ake tarerayen gilashi sama da yadda ake tarerayen kwai mun gano wannan mata abu ne masu darajar to sai annabi din ya lallashe ta sai ya gaya mata wasu maganganu amma sai ce kar ta gaya ma kowa to su kuma wannan baiwar Allah ta fada me su saboda annabi yana son ta matuka saboda kyakkyawar mace ce sarki mu kauke sai ba shi ita kuma gane sanda shekaran da annabi ya aika da rasail ya aika ma sarakunan duniya da wasikun cewa shi annabi ne su zo su musulunta to ya aika ma sarki mu kauke su azimu misir yace shi ba zai musulunta ba amma sai ya koma annabi da kuyanga ya yi koma annabi da alfadara ya yi koma annabi da riguna kuyangun guda biyu ne akwai sirin da kuma mariya sirin din ya dauka ya ba mawakin shi hassan bin sabit ita kuma mariya sai ya sadaka da ita ita ta haifi ibrahim al-mu'azzam ai hafsa tana jin maganar da annabi ya faɗi cewa ya haramta mariya amma kuma kar ta gaya ma kowa Ka'aba ai a guje kawai take ce sa san Aisha Aisha Aisha ta ce eh Hafsa ta ce kunnin ki nawa ta ce hmm, ke ya Hafsa ta ce albishirin ki ce wallahi yau dai mun rabu da alaka kai yau da ya haramta ta mun huta amma fa ya bin amanatul lahi kake ji abu ko gani in kana saka gwaje matanka da amanatul lahi yau ka koma gida din nan kira da kace wance eh zo baki amanatul lahi za ta matso kusa da kai ka kai ta yi lab kana gama gaya mata kosawa ta garin Allah ya waye in kuma ta da wannan wayan na zamanin nan to shi kenan cikin dare za ka je ta kira kawarta tana cewa wance eh, ba da wani kusa da ke ko ce menene Allah amanatul lahi zan baki ni ma ɗazun nan mai gida na ya bani wannan amanatul lahi kafin garin Allah ya waye gaba da amanatullahi ya kewaye hotuwa jama'a sirri a duniya mutum biyu ne in ya zama mutum uku ya tashi daga sirri ko mun gane to tana gama gaya mata annabi ya je masallaci yana dawa sai kira hafsa ya ce maganin da na gaya mai kin faɗa tsakanin mata da miji jama'a al'amarin fa al'amari ne wanda Allah kaɗai ya san abu bai kamata Hafsa tambaye annabi wa ya gaya maka ba amma sai ce man amba'aka ba wa ya gaya maka wannan ita zarginta ko Aisha ne ta gaya mashi sai ta bashi amanatullahi hukuma sai ce me nabba'aniyal alimul khabir Allah ne ya gaya mu amma ku ji abin da Allah ya ce arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dahu in matan ka je maka laifi goma in ka kasa hakuri in ka tashi tuna mata laifin ka faɗi ɗaya ke ran nan kin yi kaza kuma ran nan ma kin yi kaza din na rabu da ke kin ɗauka ba sani ba kuma aikin san sauran na ƙyale ne kawai kake ƙara wannan ɗin ma na barki kuma na yafe miki a ba haushin ki na ji ba sauran da kika yi kin san su kuma ni ma na san su amma na bari ne dan na kaman zaki hankali ki bari kake ƙara sai ta mi gida na yi hakuri ba mamaki ne laifin guda sassin da ya kai goma ka sani ma'ana sai ta fara tunanin duk wanda sai ma ka sani amma sai ka zo kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza sai ka numfasa sai kai shiru sai ce tuni gida sai kuma wanne a ni ya kawo da sani ganin shi abu ka ci ne gida dan Allah ni wallahi na ɗauka ma wani abu da ya faru dan dan wannan abu ne wai za ka buga ta da hankalinka ne barin da kicin ci gaba da harkoki na shi ke da kayan maganar banza fa kun gano wannan shi yasa na mangi ya ce duk wanda bai bi malamai ba ba shi aiki mai sawaba wallahi ba zai taba yin abu ya samu gaban gatar ba kun gano wannan shine sai yake cewa khudhul afu ni ba wadda ki dauki man afuwa kaunan da nake miki sai wama ya timanta sannan wala tunkari wala ko wala ke fi sauratihi a abu duk lokacin da ne fushi Yanzu zo ina babbakin magana to kake sake ki tanka mun ka san mata ba su fahimci wannan ba in miji yana faɗa hankalin shi ya tashi yawa ba tanka shi? shiru ake shi. amma fa sai kin fahimci ɗabi'an mijin akwai mijin da shi kuma baya son in yana magana a mai shi. kun gano wannan sai ki fahimci wani irin magana zaki shi. in kuma wanda yake son shiru ne in ya zo yana magana sai ki zo ki lafi a cikin kujerar ki kuta kasa sai ki zauna kan kujerar ki zauna kasa ki sunkuyar da kan ki lankwashe bai in ya ce ke dan rashin kunya ki laifin ne ma ina miki fada ki man shirke mai da ma hukaci ko ki ci haba mai gida na siya kake ma ina sauraron magana ne ina son kiyaye ina son kiyaye magana ne sai ne shiru na fa zauna lafiya Mun gano wannan amma ya zo yana magana kina cewa to sai ka yi kana ta faɗa sai ka arba ki to eh duk makota sun ji ka musifaffe sai kore ki yi ka san akwai matan da su ba su iya magana ba shi ne gaya mata in ina faɗa kake tanka kama sannan ba na son tsokana ka san akwai matan da su kuma 'yan tsokana ne in ka zauna da ka ce kana son kaza kana son kaza kana son kaza ba ka san kaza ba ka san kaza ba ka san kaza me wuya kawai kai mata abin da bai mata ba kawai sai ta kaje ka mun gane wannan da ke ku akwai mijin da ya kira matan shi ya zauna da ya ce shi a duniya abin da baya so komi ta shi amma kar ta take ta mai cakulkuli <laughs> akwai wanda baya son wannan ai ran nan kawai sai bata mata rai ya zo ya kwanta ya bashi to ta same shi da wani irin cakulkul da ya su gaba ɗaya saka saka saka kankace haka ya suma yana farfaduwa ya ce to so ke kashe ni ko sai sake ya yace fa innaki la tadri kayfa al-mughayyab ke ke san fushi na da yake goye ba ai da ba kowa fushi shi a goye yake haka ne baki san halin shi ba ma kake tsokano shi sannan wala taksir shakawa kar ki yawaita kai kara yau ni man kaza ni man kaza ni man kaza kul kar ki ta wannan mun gane mace ne hankali in mijinta ya mata ba daidai ba tana da bukatar ta kai shi kara ba ta kai shi kara wajen iyayenta sau da yau in kin kai shi kara wajen iyayenki tun ana aikawa yana zuwa kan kai wata na za a aika ya zo da wuri ba wata na za a aika ya ke zuwa wata na za a aika ya ce ba zai zo ba dama bai san iyayenki da daraja ba ta dalilin ki ne ya san su da daraja ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko mun gane in yi maki ba daidai ba babban abin da zaki shine ki kai shi kara wajen iyayen shi kuma ki rika kyautata ma iyaye sannan kuma kar mace ta zama mai bani bani mun gane shine a shakawa shi ni ai man kaza ni aban kaza amma wance kaza ni ma sai an man kaza a bani kaza ayi ka kake zama mai wani domin wannan yana rage mace daraja annabi ya ce in kana son mutane su soka ka guji abin hannunsu in kana son mutane su soka ka ba su abin hannunka kuma gane kullum kika zama mai bani bani zaki shiga la tasdar shakwa fa tazhab bil quwa wa ya baki kalbi sai zuciya na ta kiki wal qulubu taqallu zuciya ana jujjuya ta ita fa inni ra'aytu al hubba fil qalbi wal ala ita ni bane da soyayya ne kicibiyar da kiyayya da suke cakudi a cikin zuciya daya idza ijtama'a in soyayya da kiyayya suka haɗu lam al hubbu soyayyan baya zama yazhabu sai da ba yana son ki bane sai ki komo kina zagin shi ko ki komo kika rena shi ko kina mai sata ko kina shaje mishi aljihu sai soyayya ta ina fatan mun gane wannan da kyau abubuwa ne wanda ya kamata hatta mu maza mu kiyaye su da fatan mun gane wannan da kyau to jama'a yana daga cikin falalan aure da kuma gayan abin da yake sa ya aure ayi yi aure shine bihi tahfazul ansab wal ahsab ta hanyar aure da ake kiyaye nasaba a iya gane wane dan wane ne wane dangin su wane ne sannan kuma ta hanyar aure ne ake iya tantance martaba da darajar gida idan ya zamanto a ku ba ku aure mazan gidan su ne barbaran yan matan gari suke matan kuma suna tallan su a gari jama'a wannan nasaban gidan wargajewa da lalacewa ke gaba sa annabi ya ce shi gaba ɗaya tsatsan shi ba inda ka samu dangin shi an samu wata kawo ko wata iska duk ta hanyar aure aka yi kakanni shi ina ba ta mun gane wannan na daga abin da ke sa 'yan mata su lalace jama'a ku ƙi yin masu aure a lokacin da suke bukata a wanda ke sa maza su lalace su da dama ba ya masu aure ba shine in ba auren da su a lokacin da suke bukata in balaga ta yi balaga shi dan zuwa yake abota da mutum kudda kuma annabi ya ce duk sanda namiji da mace suka kebe a waje guda to na uku su shedan sai saurayi je tadi da budurwa a lungu a zaure cikin dare a cikin duhu ta ci a gidansa kafin ta fito ta kushi ya ci a gidansa kafin ya taho ya kushi ba abin da yake masa karo akai sai sha'awa ya zo yana son ta tana son shi sun hada inda ba kowa sai shedan yana zuga abokina ya ce kunne shi ji mashi wani yaro ya zo wucewa da wata yarinya suna tafiya ya ce ya san yarin ya san yarinya wani yaron yake ce ma yarinya shi bai yanzu ya daina taɗin nan na ustazai ta ce wani irin taɗin na ustazai wai taɗi kana can kana a Allah shi kiyaye ai shi taɗin da yake cinya da cinya kuma hannu bisa nono ta ce a ai zuma ba ta wannan taɗin inna ai ita aka yi mata aka ita kuma za ta tako hannunta ta sa cikin wannan shi wallahi ma ku ciro wannan fitsaranci haka take shiga ka zo ka ga yaro ya zo da babbar riga ya nanna da yarinyar mutane a ciki <laughs> ku gano sai an saba ma annabi ne zama aka shiga cikin wannan bala'in domin annabi ya ce lam ara lil mutahabbaini misal zawaj ba abin da naga ya dace wa masoya masu kaunan juna biyu irin aure jama'a ko akwai abin da ya wuce wannan sai aure kawai jama'a duk sai mutum ma ya zauna lafiya bai da wani matsala amma in ba wannan kuka ɗauko ba to sai mutunci gaba ɗaya ya lalace da abin da gayin suke yawo da shi a bakunan su ke wai in kaga wani ya iya yin zina da ƴar wani to dama shi uban yarinyar yana matashi ban zace ko kuma uwar yarinyar tana matashiya a lokacin da ita ma mazinaciya ne san take budurwa abin da gawa suke yawo da shi kenan ke lalata da yayin mutane yarinya ta taso duk wanda ya zo ya sallama da ita ko ka ganta da wani abin da ba kai sai mata ba sai ga yarinya da hansa ta gabata da shi me hada da hansa ba kai ka siya ba domin bannan da hansa da yake hadawa yanzu fa ina ga muku ko kasa dan bulufin bai hada wannan domin ta hansan ne za a mata waya ina hotel ka zaki sami ko ina lungu kaza mu hau kawai sai dai ka kauta tafi wajen yanzu ba sai an aiko yaro ya zo gidanka ba in yaran anguwa suna yanga ana cewa zai kira budurwa bai zuwa yanzu a sai mata hansan kawai in zo zan riga kiran ki shikenan sai ga yan mata hansan na tada connection tsakanin ta da samarin banza da kawalai da kaza yanzu yan matan musulmi jama'a sun kai lalacewan da wai mazinata daga cikinsu sai ga suna yin kadi kama wasu ma'aikata kama wasu masu neman kwangila sai sarka rabawa wanda suke business business card suke ce mashi zina kudin shi kaza zina da luwadi kudin shi kaza zina da istimna'i shi tarka wasa da azakar kotar ta kudin shi kaza luwadi da kaza kudin shi kaza haka ka faɗi jama'a zinan da kuroron roba kudin shi kaza ba kuroron roba kudin shi kaza haka za ga dan ni na kama wani kati da wata buga tana yawo ana yawo shi haka kuma ikon Allah da aka kira aka yi mata nasiya sai ta ci dan ni akwai yariyar ta zo daga kudu ta zo makarantar ranar na yi wa'azi ci karo da wata aya da Allah yake cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila muke ta bayani har aka tashi to yar boko ce tana jami'a ne sai ta biyo gida Allah na zan yi tambaya ce Hausa a bakin ta yadda ka san jakar Kano ba ka ke cewa ba sai ce me yake tambaya wai ta ina yawan amfani da wani kalma zina zina zina me zina sai na gaya mata da turanci ta ce a ba kyau wannan na ce ba kyau sai ce ba ta taba ji ba su yi ta ba ta ce wonderful ta kawai in mutum ya miki lau ba kyau ta ce tun da ta zo duniya ba ta taba jin wai dan mace ta ji sha'awa wani ya zo ya yi jima'i da ita a bisa santa wai wannan wai ba kyau ita abin ta sani ɗaya ne ba kyau ta ce a. ce ko a wajen kuma wazi aka wanda ce ba taba ji ba ta ce ita ko yanzu ma kafin wata ta jawo ta so makarantar nan sai da ta yi ta ce ba wani abun mai aibi ne wannan abun ta ke gani ba ta ce amma ta rantsi da Allah ta kai ba ta kara ba dama musulunci ya hana ta ce tana jin kalmar zinin zinin zinin nan ba kyau ba ta taba sana abin da ake nufi shi da ake nufi shi da wasu shi take gaya mata ke cewa wannan abin da ke ya zama ruwan dare a wajen ɗalibai da ce zan ta ce eh ce wasu ba su sani ba ta ce mu da muke zuwa daga kudu ba mu san wannan abin ba kyau ba kuma abin da muka ɗauka shi fyaɗe shi ne ba kyau amma ina so kina so na da ma fatawan kiristoci kenan kuma shi ne abin da yahudawa ke faɗa in aka yi mata da ƙarfi shi ne ba kyau amma tana so kana so to wannan ai da kyau Allah shi kyauta wobi jama'a da aure ne tusanul a'rab wal hurumat ake iya kare mutunci kuma ake iya kare daraja in ka ji ka neman fatan banza jama'a Abu Jahal yace shi tun da yake a duniya bai taba zina ba aka ce da wani dalili yace kaman shi ya tube tsarecin shi a gaban wata da ba shi ba da mutunci ya zubi katon kafiri kaman wannan wai yana ganin zina na zubar da mutunci ina kai ba ka kula da wannan kankan ya ce bai taɓa shan giya ba aka ce giya ya ce tana zubar da mutunci da zina da giya suka ce ba za su yi ba ga musulmi na shan giya musulmi na zina kuma gano wani har ma wani boka ya ce mai ba zai samu biyan bukatun shi ba sai ya zina da yar da ya haifa ko ya zina da uwar da ta haife shi kanta sarin battar mun gano wannan da ya kawo gaba da ke dauke da taken badu wa sa'ila sahara fi taqarrubu ila shaytan wasu daga cikin kamun kaban da shaytanu suke fi taqarrubi wajen neman kusanci ila shaytan zuwa ga shaytanun aljanna ina fatan mun gano wannan da kyau sannan wabihi tatawassaku as-salati bainal afradi wal usratil mujtami'at jama'a da aure ne alaka da zumunci yake haɗuwa a gari gaba daya sai ka ji gari guda ana cewa akwai zumuncin auratayya nan da can nan da can na daga cikin hikimomin da yasa annabi ya yawaita auratayya da yawa jama'a na daga ciki akwai tausayi sannan kuma akwai haɗa zumunta da wasu ƙabilu mabambanta yanzu misali annabi sai ya zo yi aure a ƙabilan hausawa misali mu hausa za mu yake shi ƙurewa mu ce ɗanmu ne ko na daga cikin wannan hikima rage zafin ƙiyayya yana daga cikin abin da ke sa a auro kabila daga can a kawo yau da muna auratayya da wasu me yasa ba hausa da fulani ba sa faɗa ba suna auratayya ba me yasa hausa da bare bari ba sa faɗa sauran lumomin da muke faɗa da su da muna auratayya tsakaninmu da su ba yanda za mu riga faɗa kowane irin faɗa kuwa annabi ya kalli wannan hikimomi shi yasa a cikin mata annaba har yahudawa akwai suke mamaki safiya ba ya ce babanta sarkin yahudawa ne tsohon mijinta dan sarki ne a yakin khaibar manzon Allah ya ce ya ribato ta a yaki kuma gano wannan da ke ku kuma wannan abu ko ya sa da yawancin al'umma sun yi tsaron da sun shiga dinin musulunci ba da hikiman wannan Allah madaukin sarki ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah madaukin sarki shine wanda ya halitta daga ruwa duk abin da ka sani a duniyar nan jama'a da ruwa ka yi shi ko ne kuma ya sanya ma dan adam ya zama yana da nasaba tsakanin wani da wani da suwa da suwa ne da kuma su rubuta Allah madaukin malamai suka ce wa zawaju min ayatin lahi dalati ala azimi kudrati jama'a aure yana daga cikin manyan ayoyin Allah da ke bayyana girman ƙaddarawa na Allah madaukakin sarki shi Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ai wannan hikima ne na Allah madaukin sarki ne ya haka kuma yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum sha'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum indallahi atqakum sannan yace min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ina fatan mun gane wannan da kyau kenan aure yana da matukan muhimmancin gaske ku kula da shi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatis salihah idza amaraha ata'atu jama kun ji mace duk wacce aka umarce ta zai da wa idza nazara ilaiha sarratu kamar tambayar da aka yi dazu duk wanda dole ba ta so ba zai ji daɗin zamantakewa sau in ka kalli da sai ta sai ta harare ka sai mata dole wa yana aka sama alaiha a barrat wa in gaba an ha na tsaro fi yi wa mali ko rantsuwa kai ka ce wacce za ta yi kaza ko ba za ta yi kaza ba za a same ta akan haka sannan kuma in kai tafiya baka da za ta kiyaye dukiyanka sannan kuma za ta kiyaye maka kanta ba za ta lalata Allah madaukakin sarki ya sa ka dace imam hotuwa ku yi haƙuri da ɗan abin da suka gabata mun gano wannan cikin kyau ko maganganun suna da yawa khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alkhairin zance shine dan gid wanda ya amfana amma idza kasral kalam in zance ya cika yawa to yansi ba'dahu ba'd sai sashi shi ya rika mun da shi. ina ba ta dama na kan yi sha'awar aka zo wajen wa'azi wa'azi a kai cikin nishadi amma za su ai wa'azi ma la kai karfe biyun dare ma Ba sai ai wa'azin rabi na bacci wanda ya kota ya tashi wanda yana jin fitsari amma yana tsoron kar ya tashi ya fasa taro ko mun gano wannan amma ga dan kid goma an ce mai ya dawo sai ne sai ya dawo da fatan mun gano wannan da kyau kamar yadda aka sanar gobe muna da wa'azi wanda za mu yi mata za su faɗi inda za a yi wa'azi kamar yadda na gabatar da su muna roƙon mazajen mata iyayen 'yan mata da samari da su yan matansu don Allah su kokarin yi masu nasiha akan saurara da za a ce mu samu waje kamar nan misali a ce duk matan nan su shiru su nasu irin yadda kuka nasu wannan lakcin da za mu yi masu lakcin yau za ta amfani da su matuƙa duk da mun taɓa yin ta a Zaria a 2007 a watan Mai mun gane kalla ba ka ba kusan kusan shekara ko amma ya kamata a ce mata su da dama ana nan ya da su da kan da su da abubuwa in sun kiyaye sai mu zauna lafiya na sa akwai tambayoyi da daga ana ta fasin fasin da su masu tarin yawa sai dai a zaɓi wasu daga cikin su yi ma'ansa jama'a mun tuwa jama'a garin mu ne gidan mu ne ko mun gano wannan akwai na'ibin limami na masallaci na wanda yana garin nan mafi yawanci hukun kila wasu san shi da tamamman musa rata na sdrs ai eh, wasu sun san shi ko to na'ibin limamin masallaci na ne shine na'ibi na to sau dama na gan zo to, wani lokaci zan zo kawai sai in gaya ma su ma da ce kawai a sa wa'azi za zan yi wa'azi kuma gane wannan ko kuma zan tafi gida ta funto da ke wuce su da dama dan ban san wata hanya daga nan da zan wuce je katsina ba ko mun gane ban san ba sanan da ake bi dole ko akwai ko ta kabur ban sani ba mun to na sani ban na mun wannan Allah ya da bismillah wannan shi mala assalamu alaikum yana tambaya ne akan idan mutum ya riga ya yi kuskure tun farko bai auri mace ta garba yanzu kuma suna tare yana ganin irin wannan abubuwa kamar da aka faɗi to ya zai alhamdulillah in ya irin wannan kuskure abin da zai dauka shine matakin gyara kawai shine kokarin ya ta jatta mata ta gyara mata a tafi tare ina fatan mun gane tun da riga an yi zaka ce kuma ya rabu da ita kaga wani matsala kuma zai kara haifan masa sake din to ta kokarin getta mata ya gyara mata tsaf domin shi ma ai da bai gane ba yanzu ne ya gane to sai su ganar da juna kawai a cigaba tafiya yanzu misali in mace ce ta gane cewa kai din nan sahorami ne shi ne sai ta rabu da kai a sai ta kokarin gyara maka ina fatan mun gane wannan da kyau abin da nake gani ya dace a yake kuma su da dama an kana da mace daya Allah ya taimake ka kara da wata mutuniyar kirki ana sa ran wannan za ta kara shiryar da wata. sai dai in wannan kuma kirkin nata ba a tsaye yake ba to wannan akwai barazan ta lalata wancan ina fatan mun gane wannan yasa annabi ya ce la tusahib illa mu'minan kakka kuskura kai abota sai da mu'mini sannan wala ya ta'ama kai illa takai kar ka yadda wani ya ci abincin kan ba mai tsoron Allah ko mun gani shi yasa akwai hadari ga mutumin da yake mu'amala da mutum da ba mutum kirki ba Allah kai abota da wanda ba mutumin kirki ba akwai hadari ko mun gani domin sun ce anil mar'ila tas'al wa sal an qarini wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi duk aboki yana daukan dabi'a ne da al'amura na aboki shi yasa ya zama wajibi ku bincika wanda za ka yi amuta da shi fal yanzur ahadukum man yukhalid kowa ya duba ya ga da zai amuta ke sa Allah madaukin sarki ya zaban mu annabi ai al'umman da ba irin su yanda shi ma annabi ne wanda babu irin shi to waɗanda ke tare da shi ma babu irin su yanda yake annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar nabi yana umartar su da kyakkyawa kuma yana hana su mummuna wa yahillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadaw anhum ce bihi kafin ka ji imani da annabi Abubakar ya fara jin wannan Umar ya fara jin wannan Usman da Ali da Abu da Umar da Ibn Abbas da Ibn Mas'ud su suka fara jin wannan kuma ayan akan ta fara gaskatuwa allazina amanu bihi wa azzaru wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu jama'a waye shadi imanin su allazina amanu bihi sun yi imani da shi su kansu wanda suka yi imani da annabi ma ba matsayin su ɗaya bane a wajen Allah domin ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal wa kullun wa'ada Allahu sabon annabi kenan babu irin su alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سنكم الله قد قد أفلح المؤمنون الله يا ina fatan mun gane wannan da kyau kuma su ne waliyan Allah waliye na gaske yace ala inna auliya. Allah la khawfun alaihim Walahu hum yahzanu allazina amanu wa kanu yattaquna me siffan takawa sai ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa salata wa mimma razaqnahum walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna nuna, ala hudan min rabbihim wa ulaika humul kaga al muflihuna muflihuna muflihuna ulaika humul muflihuna falladhina amanu bihi wa wa nasaruhu wa tabu an-nura kada al allazina amanu wa kanu yattaquna sahaban annabi kenan kuma Allah ya ce wa ma baddalu wannan malai yake cewa shi aski yake idan aka shi idan aka zaka ce aski mu ya hada da aski yawa shin da aski mu haramun ne duk wanda ya zo ce aski mu sai ka ce anan ba aski mu ka rubuta kamar na ƙofar shagonka muna aski ba a tsaye sai ka ga zama ma'askin sunna kuma duk mai ƙaunar sunna sai ya rika zuwa ana mai aski a wajen ku karfafi mutanen mu jama'a waɗanda suke da irin waɗannan sulawoyin duk wanda ya kiyaye irin waɗannan abubuwa yanzu a ƙasar saudi arabia ga gada gani wani shago an rubuta ba mu aska mu saboda haramun duk wani masoyin sunna ce yake zuwa mai aski amma mafi yawanci mutanen mu sai ga kuma suna kyaman je wajen waɗanda suka ce Allah za su yi kuma misali a ce wannan shagon shagon dinki ne wannan shagon shagon aski ne ya kamata a ce a kyautata yadda sana'a take ana dinki ana ana aski kuma ya kasance ana kankun ba a wajen mun gane ana cleansing din fuska a wajen ana goge kauje a wajen duk waɗannan abubuwan ya kamata a rika kawata wajen da su sannan ko bayan haka ana wanke kai an maka aski kan akwai dandruff da suke cewa kuma ana wankewa ga yankan kumba ga goge kauje ga wanke kafa ga wanke fuska duk wani abin nan alama annakin da wani a fuskanka sai a sa cleanser a cleanser din da zai kanto test ina fata mun gano wannan da kyau wannan baka wannan bara ya kamata ka kara shagon askin ka wannan yana so a ji hankalin mutane ne akan barin waya a lokacin da ake sallah ko kuma akwai wani rukusa ne akan wani ya ce wani yana suna a yi masu yi mage gemu iski ne suna yi mai dariya yi mage gemu sai yi mai dariya ke suna wala amana wani yana neman addu'a ne a shi saboda shi yakan nema. amma wacce aka ce a nema wani mai addini amma kuma ba ya samu sai dai kuma wacce wani addini ita kuma yake mai abin jama'a dan gane da abin da ya shafi a wajen sallah ko wajen wa'azi mutum ya bar waya ko ya ce bari sa ta silent ko vibration jama'a duk wannan ba ɗabi'a ne mai kyau da musulmi ya kamata ya rika yi kaga a gida a gidan station gidan mai in kawo sai a ce a kashe waya ko na san sallah da wa'azi ya fi gidan mai a banki a ce ka kashe sallah da wa'azi da karatun alkur'ani da karatun hadisi ya fi wancan haka ne wannan kawai siya da zan mana kenan ya kamata mu yi amfani da hankalinmu da tunanin mu daina wannan nasiha wannan kenan dangane da kuma wanda suke ma gemu izgilanci wannan sun sa kansa cikin hadari ba jama'a kana ma annabi izgilanci kenan kana nuna da annabi ma zai dawo da ya ce a bar gemu kuma shi ma ke da gemu shi ma za ka tsokane shi mun gano wannan yasa Allah ce kul abillahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم kisa mu yi hankali kuma gani akan gemu da raddi akan aska gemu da mai da